yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na laraba yau sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 a wanda kuma yake daidai da 30 ga watan biyar miladiya ta 2018 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati taha inda za mu tashi akan aya ta tara a cikin wannan sura kuma kamar yadda muka saba muna ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu a wani yana tambaya akan hadisin da ya zo dangane da sallar tarawihi raka'a hudu sallama daya shin ya inganta na'am wani hadisi ne tabbatacce Ah, ya inganta ah, hadisai daban-daban akwai hadisin abu ayyub al-ansari ah, akwai hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha akwai hadisin ubay ibn ka'ab akwai su a cikin sunan abi musahih muslim sunan abi dawud sunan nasa'i da littafin ibn hibban as-sahih da littafin sharh ma'ani al na tahawi da littafin sunna da dama sun kawo waɗannan hadisai mutum yana iya yin sallah ta ƙiyamun laili yana iya yin yana iya yin raka a hudu da sallama ɗaya yana iya yin raka a takwas sannan ya zauna ya tahiya sannan ya tashi ya kawo raka'a ta tara da sallama sallama daya duk wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda yazo cikin waɗannan hadisai sannan sai tambaya game da abin nan wutiri raka'a uku ko biyar ko bakwai tun yana iya yin wutiri na raka'a biyu raka'a daya ko biyu raka'a daya ko uku ko biyar ko bakwai wannan shi ma hadisi ne tabbatacce nabi sallallahu alaihi wa sallama ce man sha'a yutira bi khamsin falyaf'al wa man sha'a yutira bi thalathin falyaf'al a wata ruwayar man sha'a yutira bi sab'in falyaf'al wa man sha'a yutira bi thalathin falyaf'al wa man sha'a yutira bi wahidatin falyaf'al annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da dama mutumin da zai wutiri raka'a bakwai yana iya yi ko ya wutiri raka'a biyar ko ya wutiri raka'a daya wanda ya tabbata a hadisin abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu wanda yana cikin sunan abi dawud da kuma sunan nasa'i sai kuma wanda ya tambaya game da wanda ya ba wa ɗansa kyautar gida kuma har ya ba shi takaddun gidan har masu sauran 'ya'yan sun zama na sun zama shaida akan wannan abin da ya bayar to kuma bayan rasuwarsa sauran magada suka ce ba su yarda da kyautar ba sai ya dawo da ita an hada da sauran kayan gado an raba gaba daya idan uba ya ba wa ɗansa kyauta kuma ya kasance ya rasu ɗan bai karɓi kyautar ba bai yi hauzi ba ta wannan bil da ijma'in malamai wannan kyauta ta zama kayan gado wato ya bashi kyautar kuma bai riga ya karba ba har kuma ya zo ya rasu to wannan kyautar za ta shigo cikin kayan gado game da na abubakar a lokacin rasuwarsa yake cewa aisha radiyallahu ta'ala anha na ya baki kyauta amma baki karba ba saboda haka in mutu a hada da kayan gado da kin karba da shi kenan wannan hadisi ne na cikin muwadda idan kuma ya ba shi kyauta har ya karba kuma ya ware shi kaɗai ya wannan kyauta bai yi wa sauran 'ya'yansa ba to wannan malamai suna da ƙauli biyu maganar jumhur da yawa daga cikin malamai suna ga in ya riga ya karba shi kinan ta zama mallakinsa sauraka ba a cewa ya dawo da ita a raba da kayan gado wannan shine maganar jumhur amma daga cikin malamai kamar hanabila suna ganin cewa matukar dai ba kowanne daga cikin 'ya'yan ya yawa wannan kyauta ba to wannan kyautar ba ta tabbata ba domin suna ganin cewa kyauta ce da ta saba wa adalci kuma hadisi ya tabbata a abin nan a bashir sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da annu'man da an fi sani annu'man ibn bashir wanda ya ruwaito hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat to mahaifinsa bashir radiyallahu ta'ala anhu ya bawa shi nu'man din kyauta sai ya je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi ya zama shaida kan cewa wannan abu ya ba da shi kyauta ga ɗansa nu'man sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi cewa to duka ƴaƴanka kowa kai masa irin wannan kyautar sai ya ce a'a sai ya annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku tafi fa inni la ashhadu ala jaw ni ba na shaida akan abinda yake zalunci ne to shine wasu malamai suke ganin tunda har annabi ya kira shi zalunci ba adalci ba ba zai tabbata ba mutum ba zai zama ya mallaki abu ta hanyar zalunci ba kuma ya zama nashi saboda haka suke ganin cewa idan har shi kadai ya keɓance da wannan kyautar sauran kuma 'ya'yan bai musu ba to ko da yara su za a ɗauko wannan kyautar za a da ita cikin gado shi ya dawo da ita da kansa ko a dawo da ita da ko ya so wannan shine ikhtiyar zaɓin shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi ta'ala alai yana ga cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abin jawr to bai kamata kuma a tabbatar da jawr ba abinda annabi ya ce masa zalunci kuma ya zama da ya tabbata amma jumhur suna ganin cewa ya tabbata sai dai idan shi shi wanda aka bawa abin ya ji tsantsenin ya yauki abin da aka kira zalunci ya mallaka wa kansa ya dawo da shi to wannan shi kenan yana da wannan amma in ba haka ba ba za a tilasta masa ya dawo da shi ba mazhabar malikiya da shafi'iyya da da da mazhabar hanafiya da malikiya da shafi'iyya duk suna da wannan ra'ayin imam ahmad ibn hanbal shi ya saba musu akan wannan kuma wasu daga cikin malamai suka goya musu baya shin akwai wasu gaibi da annabi sallallahu da Allah subhanahu wata'ala ya tsinkayar da annabinsa Allah subhanahu wata'ala yana cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul Allah shine masanin gaibi baya bayyanar da gaibinsa ga wani sai ga wanda ya zaba daga cikin manzanni ubangiji subhanahu wata'ala yakan sanar da annabawa abinda ya ga dama ya sanar da su wanda ba kowa ya sani ba abin da Allah subhanahu wata'ala ya sani ya ɓoye saninsa yana da dama ya ga dama yana sanar da waɗanda ya zaɓa daga cikin manzanni وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله Allah ya ce Allah ba zai tsinkayar da ku gaibi ba amma yana zabar wanda ya so daga cikin manzanninsa ai fa yutli'ahum 'ala ghaib to sai dai abinda Allah zai tsinkayar da wani daga cikin mahaluki wani mahaluki wani daga cikin manzanni ya sanar da shi wani abin ana iya ce masa gaibu wanda ake cewa babu wanda ya san shi sai Allah a'a ba za ka kira abin ba matukar dai Allah ya fitar da shi daga gaibi ya sanar da shi wani to ya tashi daga gaibin da ake magana a kansa idan ba haka ba kuwa sai ya zama da Allah ya ce ka ce ba wanda ya san gaibu a sama ko ƙasa sai ya zama ba gaskiya ba na ce akwai ma wasu mannaba ba ya san da su gaibu ba ya zai ce shi kaɗai san gaibu kuma da Allah ya ce wa annabi qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamu al-ghaiba kace ce muku ina da taskokin Allah ba kuma ban san gaibu ba idan ya kasance har annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya sani da sanarwar ubangiji subhanahu wataala gare shi sunansa gaibu to da sai zan ma'anar maganar ba ta da ba ta da ma'ana ya za a ce ya ce bai san gaibu ba alhalin kuma ya san gaibu Allah ya ce ka ce ban san gaibu ba Allah ce qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani min wama massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun Allah ce kace ce ban mallakar wa kaina amfani amfani ko cutarwa ba walau kuntu a'lamu al-ghaib da a ce na san gaibu lastakthartu min alkhairi to da na yawaita alkhairi wa ma massani yasu da babu wani wata cutar da za ta same ni law a gurin malamai suna kiranta harfin tina'in harfin tina'in limtina a gurin malaman hau wato harafin da yake nuna abu ba zai yiwu ba saboda wani abu can ya kiwa al-istiktaru min al-ghaibi wa adami misasi su'i lahu ممتنع لامتنائه limtina'i علم الغيب له lahu annabi الله عليه وسلم bai samu wannan ba saboda me saboda bai zan ya san gaibu ba kuma in a sanar da mutum ne abinda bai sani ba kuma ya san shi a ce ya san gaibu to da dukkan munan muna iya mun san gaibu tunda abinda aka sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallama na gaibi din kuma ya sanar da halittunsa ya sanar da al'ummarsa ya sanar da mu ashraqas sa'a sharuddan tashin alkiyama tashin alkiyama wadanda ba su zo ba amma an sanar da mu cewa za su zo mun sani mun san cewa annabi isa alaihi salam zai dawo zai sauko mun san cewa akwai fitowar dijjal akwai bayyanar mahdi akwai hudowar rana daga mafaɗarta akwai ya'juj wa ma'juj da sauran alamatu sa'a al duk an sanar da mu mun sani to wanda zai samu bigi kirji mu ce mu mun san gaibu in haka ne to maganar cewa Allah ne ya san gaibu ta ta zama ba ba ta da wani ba gaskiya bace Allah kuma shine fi kowa gaskiya saboda ka kuskure ne abinda Allah subhanahu wataala ya tsinkayar da annabi shi kuma ya tsinkayar da al'ummarsa ta sa ka ce annabi ya san gaibu don ka ce ya san gaibu to ka kore ayoyin Allah da ya ce shi kaɗai ya san gaibu ka kore su ka kore ayar Allah da ya ce wa annabi ka ce ban san gaibu ba wanda kuma wanda zai yi wannan tabbas shi karan kansa ya san cewa ba daidai yake faɗa ba don wasu sai ka ji in an ce annabi bai san gaibu ba shi ya za a ce bai san gaibu ba bayan Allah ya sanar da shi kaza da kaza da kaza to shi kenan da Allah ya sanar da shi mu kuma ya sanar da mu to mun san gaibu kenan yayin da ya kasance na wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya alaikum ya shaykh akwai wanda za musulunta har zuwa yanzu muna sauraron uh, kiran uh, babban malamin mu Sheikh Muhammad ibn Abdullahi Zarban al-Ghamidi daga birnin Madina kamar yadda ya saba duk shekara yakan kira mu a irin wannan lokaci domin ya ya gaishe mu sannan kuma ya mana fatan alheri ya mana addu'a sauraka daga yanzu dai zuwa wani lokaci da jiran kiran sa akwai wanda zai musulunta wanda za su musulunta yanzu ɗan tsaya can tsaya daga nan tsaya daga nan ba ta abin mai sunanki ne sunanki fatima? Mm-hmm. Eh. masha kina so ne ki shiga musulunci eh, to wani ne ya turo ki cewa ki zo ki shiga musulunci ko ki kika zaɓa ki shiga ra'ayina ne kuma na ji sha'awa kai kike so ki shiga eh. to shi kenan zan faɗi kalma duk abinda na faɗa ki faɗa tare da ni kin ji ashadu Allah ilaha ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abinda kika ce kin ce kin shaida kin tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kin yadda da wannan kuma kin ce Muhammadu manzan Allah ne Allah ne ya aiko shi kin yadda da wannan to kin zama musulma daga yanzu saboda haka ke ma yanzu kamar sauran musulmi kike abinda duk ya zama wajibi ne akan kowace musulma ta aikata ke ma ya zama dole akan kike aikata shi abinda ya zama haramun ga ya musulma ta yi ke ma haramun ne bai halatta ki shi ba za ki je ki wanka sannan ki kame bakin ki kakki ci ko ki sha har sai rana ta faɗi sannan ki yi buɗe baki tare da 'yan uwanki musulmi kuma ki je a koya miki ibada a koya miki yadda ake karatun alkur'ani da kuma yadda ake sallah Allah ya tabbatar da ke sunan ki daman Fatima Fatima daman babban suna ne a musulunci sunan 'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka sunan ki yi wo gaba tuntuni ah, so ki je kina nan ko wani sunan ki so daban a ah, ah, rike sunan ya wato khalas shikenan sunan ki Fatima daga yanzu ki je cikin 'yan uwanki mata musulmi kuma ki rika koyon yadda ake ibada Allah ya tabbatar da digadiganki bisa ga musulunci saboda haka magana da dai guda ɗaya ce shine maganar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa gaibu sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai sanin gaibu sifa ce ta ubangiji shi kadai ya ya san da wannan ah, wani lokaci ne ya kamata aiwa yaro shayi a musulunci musulunci bai kayyade wani lokaci aka ce ga wani lokaci da sai ya yi sannan za a yi wa yaro shayi ba wato kaciya ko da daga haihuwar yaro a satin da aka haife shi aka yi masa kaciya ba laifi aka yi ba abinda dai ba a so shine kada a bai yaro sai ya girma sannan a ce za a yi masa kaciya lokacin da ya fara jin kunya to ko shi a wannan lokacin ba zai ji ta ba amma a yi masa yana ɗan ƙarami to zai fi masa zunubin zubar da ciki daidai yake da zunubin kisan kai ba ɗaya ba ne zunubin kisan kai wannan ya riga ya zo duniya ya zo duniya da ransa a kashe shi to wannan kisan kai ne wanda yake ciki bai zo duniya ba tukunna ka ba a daidaita zubar da ciki da kisan kai duk da cewa kowanne daga cikinsu laifi ne amma babu shakka laifin kisan kai shi ne babba shi ne yafi kuma akan kansa ne ake kisasi ana iya aran dukiyar maraya a dukiyar maraya idan Allah subhanahu wata'ala ya sanya dukiyar maraya a hannun mutum kuma yana da masaniya ta yadda ake juya dukiya babu laifi ya juya dukiyar nan don kai ya batta haka nan zakka ta cinye ta don idan dukiya tana ajiye ba a juya ta duk shekara za a fita mata da zakka to raguwa za ta yi ta yi har a zo lokacin da za ta kasa daga nisabi sannan ne za ta zama ba zakka cikinta amma matukar ta kai nisabi to za a fi da mata zakka to shi yasa ake son mutum ya juya ta matukar dai ya san yadda ake juya dukiyar yana da harkar da kasuwanci da yake yi sana'a da yake yi to yana da dama ya wannan أقول نعم جاهزين يا شيخ تفضل تفضل يا شيخ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة الكرام في مسجد الغلة في ولاية بوشي في نيجيريا أنا محبكم محمد بن عبد الله دربان الغامدي أتكلم معكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الكرام ها نحن في هذا الموسم العظيم وقد بلغنا منتصف هذا الشهر الذي هو موسم من مواسم الخيرات نسأل الله عز وجل أن يجعل يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه ومن قوام ليلة القدر إحسانا واحتسابا وأن يكتبنا فيه من الفائزين أيها الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وهي وصية هود الأولين والآخرين ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته التقوى هي أساس لكل عمل صالح وكل عمل لا يقوم على التقوى فإنه لا يقوم على أساس صحيح رمضان أيها الإخوة موسم من مواسم الخيرات تضاعف فيه الحسنات ويزيد الله الخلق في أعمالهم فوق ما يتوقعون وما يتصورون فأعمار هذه الأمة عوضها الله عن قصرها بهذه المواسم ففي هذا الشهر وفي العشر الأواخر منه وفي الأوتار منها ليلة هي خير من ألف شهر ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن جملة واحدة من بيت العزة للسماء الدنيا عند بيت العزة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر العبادة فيها أفضل من عبادة ثلاث وثمانين سنة وأشهر فما أعظمها من غنيمة لمن وفق لاغتنامها الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إيمانا بالله واحتسابا من أجل عنده فالله الله أيها الإخوة اغتنام ما بقي من هذا الشهر في أداء الصلوات وتلاوة القرآن وفعل الخيرات وفعل الصدقات فالله الله أيها الإخوة الله الله في العمل بكل ما امرنا به ربنا تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قبل ان يفوت الاوان ولا ونحن لا ندري أن ندرك هذا الشهر مرة أخرى أو لا ندركه فكم من أناس كانوا معنا في الأعوام الماضية وأنا نحن نفتقدهم في هذا الحال وقد أفضوا إلى ما قدموا وادعوا إلى ما عملوا ونحن على طريقهم ساهرون أيها الإخوة وعندكم الأخ الدكتور محمد ثاني عمر جزاه الله خيرا فيه الخير والبركة نسأل الله أن يعينه احرصوا على حضور دروسه والسماع منه والاستفادة من علمه وفقد الإخوة عندكم نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم وأن يتقبل منا ومنكم الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن رضي قوله وعمله وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح بحوله وقوته وأن يتقبل منا ومنكم إنه جواد كريم سبحانه وبحمده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ جزاك الله خير يا شيخنا نحن نترجم ما قلت ما الاخوه جميعا يا شيخ ابراهيم نعم بلغهم سلامي واولهم الدكتور محمد ثاني عمر يسمعوك جيد يا شيخنا اي هو يسلم عليك يا شيخنا طيب هات هات الشيخ نعم طيب يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم na san da yawa an ji abin da malam ya faɗa kuma an fahimta za ka gane haka daga fuskokin mutane abin da malam ya ce bayan ya yi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yabo wa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗan uwanku ne Eh, muhammad eh, zarban bin abdullahi al-ghamidi yake muku waya daga birnin manzon allah sallallahu alaihi wasallama a birnin madina abinda malam ya faɗa a dunkule malam ya fara ne da cewa yana farawa da yi mana wasiya wasiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata cewa ita ce yi wa mutanen farko ita ce yi wa mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aji tsoron Allah eh, malam ya ta magana akan aji tsoron Allah ya jawo hankali cewa a mai da hankali a ga an yi abu don Allah karshe sai malam ya fara ya kuma malam ya tsallaka zuwa cewa yanzu muna watan ramalana ne wata ne na damammaki wata ne na alheri ya kamata kowa ya amfani da wannan dama ya ga cewa ya ribaci wannan watan ramalana kada ya bari cewa a yi masa sakiyar da ba ruwa malam ya nana ta cewa ya kamata mu sani cewa a cikin wannan wata akwai lailatul qadri wanda wannan dare ne mai alfarma dare ne mai matsayi dare ne wanda a cikin sa Allah ya saukar da alqur'ani ya saukar da shi daga lahul mahfuz ya kawo shi zuwa wani guri a saman duniya mai suna baitul izza watan alkur'ani ne malam ya ce to ya kamata mutum ya yi kokari ya ga yari bacci wannan dare musamman ma ya yi kokari ya dage na abin da ya saura masa a wannan wata ya ga cewa ya dace da wannan dare ya ce domin ibada a wannan dare ta kai ibada a shekara tamanin da uku da wasu 'yan watanni amma da yace saboda haka yana roƙon Allah subhanahu wata'ala da Allah ya datar da mu da ilimi mai amfani ya amfanar da mu daga abin da yake sanar da mu ko mu amfana daga abin da muka sani a ƙarshe malam ya ce gashi nan um, dr muhammad sani umar musa tare da ku kuma yana mana nasiha da cewa mu yi kokari mu makalkale masa mu amfane shi mu ci gajiyar kasantuwar mai na tare da shi yana roƙon allah subhanahu wa ta'ala karshe kuma ya sa albarka mu kowa kuma allah maɗaukakin sarki ya sa ibadar mu da azumin mu ta zamto karɓaɓɓiya karshe ya mana sallama ya kuma ce a gaida kowa da kowa a farkon waɗanda za a gaida kuma dr muhammad sani umar musa rijiyar limo muna godiya kwarai da gaske da wannan tagomashi na nasiha da kalmomi masu tsada masu amfani da muka saba ji daga bakin wannan babban malami wanda yau shekaru rabansa da wannan ƙasa da gangar jikinsa amma a kowane lokaci yana tare da mu da tunaninsa da zuciyarsa da fatansa na alkhairi kuma a duk shekara a irin wannan lokaci yakan bugo mana waya a wannan majalisi namu kamar da ke bugawa a wasu majalisai domin ya ƙara jaddada addu'arsa da fatansa na alkhairi gare mu da haka muna shaidawa Allah subhanahu wata'ala cewa muna son shi dan Allah muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu da shi gaba ɗaya da sauran muminai tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai a ranar gobe kiyama a gidan jannatul firdaus Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya bashi rayuwa mai albarka ya bashi jinkiri mai amfani za mu ci gaba da karatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa hal musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى الله سبحانه وتعالى يقول وهل أتاك حديث موسى شن قول أبار موسى يا زومك إذ رأى نارا لوكتشن يهنغو وتاه faƙala li ahlihim kusu sai ya ce wa iyalansa ku zauna a nan inni nastu nara lalle ni na hango wuta la'alli a min haɓi ƙabasin ko watakila in zo muku da garwashi daga gare ta au ji ala nari huda ko kuma in samu mai nuna min hanya a wajen wutar wannan ayoyi da kuma ayoyin da za su zo nan gaba masu yawa a cikin wannan sura Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin annabinsa annabi Musa alaihi salam da ya zama kamar misali ne ubangiji zai ɗauko ya ba mu na kulawarsa ga wasu mutane da ya zaɓa domin su ɗauki nauyin ragamar kira zuwa gare shi Kisar annabi Musa alaihi salam ita ce kissa da tafi kowace kissa yawa a alkur'ani ta zo a gurare daban-daban an kawo ta kuma cikin faifai daban-daban kowace sura da aka kawo wannan kisa za ga an ɗauko wani faifai na cikin wannan kisa wanda ya dace da jigon wannan sura da abinda wannan sura take magana a kansa Kisar annabi musa ko fayafayen kisar annabi musa sun zo mana a cikin suratul baqara da suratul ma'ida da suratul a'raf da suratul yunus da suratul isra da suratul Kafi. har zuwa kuma wannan sura wato sura suratu baha da kuma wasu surori nan gaba da za su zo gaba a cikin suratul ma'ida ubangiji subhanahu wata'ala ya kama na faifai ne guda daya wanda ya shafi umarnin da annabi musa salam ya ba wa banu isra'il cewa su shiga baitul maqdis kuma aka samu matsala suka ki shiga ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya su a cikin tih wato cikin ɗimuwa suka yi tafa gamniya a cikin sahara sina har kusan shekara arba'in a sana a cikin suratul kafi na mafaifai ɗaya allah subhanahu wata'ala ya ba mu ya kawo mana na labarin annabi musa alaihissalam wanda shine haɗuwar annabi musa alaihissalam da bawan allah nan na kwarai alkhadir da zamansa da wato zama tare da shi na wani lokaci a cikin suratul baqara da al'araf da yunus an kawo halakat an kawo fayafayi daban-daban na na ita wannan kisa ta annabi musa alaihi salam da ka koyaushe kaji ta sura kaga an kawo kisar annabi musa alaihi salam za ka ga an kawo wani faifai ne na wannan kisa? kuma wanda ya dace da jigon da ita wannan sura take magana a kansa game da ku sani surar alkur'ani kowace sura tana da wani babban jigo wanda akan su take tattaunawa sannan a ƙarƙashin wannan babban jigo akan samu ƙananan jigogi waɗanda surar kan yi ishara zuwa gare su a cikin suratul bakara Allah subhanahu wataala gabanin ya kawo ƙisar annabi Musa alaihi ya fara kawo kisar annabi Adam alaihi salam da halittarsa da karramawa da ubangiji ya yi masa a tsakankanin mala'iku da alkawarin da ya yi ɗauka a wajensa da na sanya shi khalifa wato wanda zai mai a wannan ƙasa da kuma ni'imar da Allah ya masa bayan ya gafarta masa sannan sai kissar annabi Musa alaihissalam ta zo domin ya tunatar wa banu Isra'il ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya musu da alkawarin da yake kansu tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala ya kuma yi bayanin yadda ya tserar da su daga fir'auna da zabaniyawansa da kuma yadda suka nemi annabi Musa a.s. ya sama musu ruwan sha Allah subhanahu wata'ala ya bubbugo musu da ruwa da wato idan ruwa guda goma sha biyu sannan ya ciyar da su alman wasalwa sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan sura ya ambaci alkawari na ganawa da ya da annabi musa a.s. sannan kuma da bautar dan maraki da su banu isra'ila suka yi bayan tafiyar annabi musa a.s. bayan nan allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu kuma ya ɗauki alkawari daga wajensu bayan ya ɗaga musu dutse a samansu sannan ya yi bayanin yadda suka rika ƙetare iyaka a cikin ranar asabar bayan in hana su su a wannan ranar suka rika dabara wajen su saba wa Allah subhanahu wata'ala sannan kuma sai kissar saniya da Allah subhanahu wata'ala ya bayar lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa su yanka saniya a cikin suratul araf ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo labarin annabawan da suka gabata. annabi Musa alaihi salam annabi Nuhu annabi Hud annabi Salih annabi Shu'aib ubangiji annabi Lut ubangiji ya kawo labarun da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya halaka su bayan sun karyata annabawan da Allah subhanahu wataala ya aika musu to sai kissar annabi Musa alaihi salam ta zo daga baya domin a nuna cewa shi ma ɗaya ne daga cikin waɗannan annabawa da Allah subhanahu wataala ya aiko su zuwa ga wasu al'ummomi wanda waɗannan al'ummomin kuma suka ja da saƙon da aka ba su Allah ya halaka su a cikin wannan kissa ta a cikin wannan sura ta al'araf ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin ma'ujizozi da ya ba wa annabi musa alaihi iri-iri ya ba shi sanda ya ba shi hannu ya ba shi tufan wani ruwa da kuma fari da kwarkwata da addafadai kwaɗi da kuma jini waɗanda dukkaninsu ayoyi ne ubangiji su wata wata'ala ya nuna wa banu isra'il domin su yi imani amma kuma ya nuna wa mutanen fir'auna da mutanensa domin su yi imani amma suka ƙi imani sannan kuma a cikin dai wannan sura Allah ya ba mu labarin yadda aka samu karawa tsakanin annabi Musa alaihissalam wanda yake dauke da mu'jiza daga Allah da kuma matsafa waɗanda suke dauke da kayansu na tsafi ubangiji subhanahu wataala ya bashi nasara akan su sannan Allah ya gaya mana ƙarshen al'amarin fir'auna da shi da mutanensa waɗanda suka karyata annabi musa a.s. kuma ya sanar da mu yadda kuma mutanen annabi musa a.s. suka dawo suna bautar ɗan maraƙi bayansa bayan ya tafi ganawa da ubangiji ƙarshe dai ƙissar annabi musa a cikin suratul araf ta ƙare mana da batun allah subhanahu wataala ya gadar da ni'imarsa da rahamarsa ga waɗanda za su zo su bi annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine annabiyul ummi haka nan a cikin suratu yunus nan ma Allah subhanahu ta'ala ya bujuro mana da wasu ya bujiro mana da wasu fayafayai na kissar annabi musa alaihissalam inda ya kawo mana karawarsa da matsafa da kuma yadda Allah subhanahu ta'ala ya halakar da fir'auna da mutanensa ubangiji ya mana bayanin wannan dalla-dalla a cikin wannan sura ta yunus a nan kuma cikin suratu tsaha zamu ga farkon sura ta fara da bayanin rahamar ubangiji subhanahu wataala da kulawarsa da yake yi wa waɗanda ya zaɓa domin ɗora musu nauyin isar da saƙonsa ubangiji subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa bai saukar masa alƙur'ani don ya wahala ba ya saukar masa da shi don ya zama tunatarwa ga wanda suke tsoron Allah subhanahu wataala to daga nan kuma ana gama wannan batu ne sai kuma kissar annabi Musa alaihi ta zo wal ataka hadithu musa shin labarin annabi musa ya zo maka ba don komai ba don Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi sallallahu ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama irin yadda yake kula da annabawansa da irin yadda yake tabbatar da digadigansu yake ba su nasara yake ba su ƙarfi akan abokan gabansu ubangiji subhanahu wataala ya gaya masa yadda annabi Musa alaihi salam ya taso cikin tasowarsa ma ubangiji ya kula da shi ya fada hannun makiyinsa ya fada cikin gidan makiyinsa amma ubangiji subhanahu wataala ya lullube shi da kulawarsa wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala aini kamar yadda bayanin sa zai zo don haka kissar annabi Musa alaihi salam anan ta zo ne dan ta kamar kira ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa yayi koyi da annabi Musa alaihi salam wajen haƙuri wajen haƙuri na ɗaukan wannan nauyi da Allah subhanahu wata'ala ya saukar masa ya ɗora masa shine wannan saƙo da ya ɗora masa nauyin isarwa na sanulqi alayka qawlan thaqila wannan nauyi da ya ɗora masa yana buƙatar sai yayi hakuri yayi juriya zai gamu da masibu iri-iri zai gamu da tsangwama da kiyayya to amma dole ya yi haƙuri domin wannan ne zai sa ya cimma ah, nasara kuma kamar ubangiji subhanahu wataala da ya bujuro da kisar annabi Musa alaihi salam anan ya nuna mana yadda Allah subhanahu wataala ya nuna karshen fir'auna da duk abin da yake ji da shi na karfin mulki da abin da yake ji da shi na karfin soja da jama'a da dukiya da arziki da yake ji da ita amma da karshe da ya ja da annabin Allah annabi Musa salam Allah ya kai shi kasa ya karya shi to kamar ana lallashin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam cewa ya yi haƙuri shi ba daga ƙarshe shi zai yi nasara duk waɗannan da suke ja da shi waɗanda Allah bai nufe su da shirya ba to Allah zai nuna masa su. waɗanda kuma ya nufe su da shirya za su zo su yi imani su bi shi su yadda da abin da ya zo da shi don haka duk abin da yake ciki ko yake gani na bakin ciki ko baƙaƙen maganganu ya rika tuno da labarin annabi musa alaihissalam ya rika tuno da yadda annabi musa ya taso tun yana cikin zanin goyo yana jaririnsa a cikin zanin goyo Allah subhanahu wata ya ta kula da shi har ya kai ga yadda ya kai bayan ya girma ubangiji ci gaba da kula da shi har lokacin da ya ba shi saƙo. to saboda haka shi ma zai samu gata wanda ya ɗara wannan ma nasarar da zai samu sai tafi wadda annabi Musa a.s. ya samu saboda haka a cikin kisar da Allah zai bayar a nan da kuma kisoshin da ya bayar a cikin alkur'ani da annabi Musa da sauran annabawa duka cike take da darussa da fa'ida sauraka nan fa'idar kawo ta shi ne kamar abinda da muka ambata bayan Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi alkur'ani ba dan ya wahala ba sauraka duk abin abinda yake gani na tarnaki a gabansa ba wani abu ba ne wanda zai sa shi ya ji cewa kamar abin da yafi karfin sa a'a ubangiji yana tare da shi wa na kusso alaika min ba'in rusuli ma nusabbitu bihi fuadak muna baka labarin annabawa ne abinda mu tabbatar da zuciyarka da shi ka samu nutsuwa laqad kana fi qasasihim ibratun li'ulil albab Allah ce akwai abin izina ga masu hankula a cikin labarukan annabawa Allah subhanahu wata'ala ya bude wannan labari na annabi Musa da cewa da da tambaya tambayar da malamai suke kira al-istifhamu taqriri ba wai tambaya ce ta ana san aji ansarta ba a'a Allah subhanahu wata'ala tuni ya san ansarta illa iyaka dai kawai ana so a ƙara tabbatar masa da abin da ke cikin kissar ne sannan kuma a jawo hankalinsa kamar da kana magana da mutum ce baka ji ba ko shin baka san kaza kaza kaza kaza ba ba wai kana son ya baka labarin wani abu bane a'a kana so ka jawo hankalinsa ne domin ya saurare ka ya ji abin da zaka faɗa masa kuma ka nuna masa abin da kake so ka faɗa masa muhimmi ne Allah ce wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran haka wannan tambaya dai tana so ta nuna mana girman wannan kissa shi yasa aka bude ta da tambaya idh ra'a lokacin da ya ga wuta daga nan Allah ya fara ba da kisar kamar da kuka sani cewa ba wannan ce ba nan ne farkon rayuwar annabi Musa alaihissalam ba wannan wani zango ne daga cikin zangon rayuwarsa bayan ma an ɗau shekaru bayan haihuwarsa da girmansa da tashinsa a gidan fir'auna da kuma abin da ya faru tsakaninsa da ainihin bakibɗe ɗaya daga cikin manyan fadawan fir'auna wanda annabi musa alaihissalam ya dake shi bisa kuskure sai ya mutu saboda haka annabi musa alaihissalam ya samu labarin cewa ana na ana neman sa fir'auna ya cika da fushi yana neman sa domin a ɗaukan sa a kansa don haka ya gudu ya tafi ya tafi madiyan a can ne kuma allah wata wataala ya ƙara bashi masaukin da ya tanada masa wanda ya haɗu da wani daga cikin bayan allah na kwarai. wasu sukan ce shu'aibu alaihi salam annabi shu'aibu alaihi salam saboda saboda an ambaci madiyan balamma warada ma a madiyan to gajin madiyan su sa wasu suka ce annabi shu'aibu ne da yawa daga cikin mufassiruna suna faɗar wannan amma wannan ba ya da inganci na farko dai babu inda aka sarraha sunansa illa ayyaka an kira shi ne mutum wa abuna shaykhun kabir shine kawai abin da wa abuna shaykhun kabir inda annabi ne to ba za a tsaya a takaita kawai shehun kabir a ce babanmu tsoho ne tuko kuma a gama kissar ba tare da an ambaci cewa annabi ba ne sauraka babu wani abin da ya nuna cewa annabi ne sannan kuma a tsakanin annabi shu'aibu da annabi musa akwai tazara mai yawa ba zai yiwu a ce sun har sun haɗu ba mutanen annabi shu'aib bayan allah ya gama halakar da su a cikin suratul araf sai yake cewa ma qaumi lutin minkum bi ba'id wa ma qaumi lutin minkum bi ba'id mutanen lutu ba su nisa da kuma ma'ana ba a dade da halaka mutanen lutu ba kaga kenan mutanen annabi lut alaihi salam suna kusa da mutanen shu'aibu annabi lut alaihi salam kuma ya rayu ne tare da annabi ibrahim alaihi salam kaga ashe annabi shu'aib yana can sama ba ƙasa yake ba saboda annabawan banu isra'ila da yawa sun zo bayansa. sa sauraka ka a lokacin ma al'ummar isra'il ila ma ba a same ta batun da al'ummar isra'il ta zo ne daga jikan annabi ibrahim a.s. aku shi da isra'il din al'ummar isra'il nan ta zo sauraka a nan aka cikin wannan zurriya ne annabi yusuf a.s. ma ya gabace shi a annabi yusuf ya gabaci annabi musa a.s. saboda haka cewa annabi uh, shu'aibu wannan mutum da ya zama sirikin annabi musa alaihissalam shu'aibu ne magana cewa take da rauni bayan ya haɗu da wannan bawan allah na ƙwarai wannan dattijo ya aura masa yarsa bayan ya ce da shi ya yi masa aiki na shekara takwas amma idan ya cika shekara goma wannan shi ya ga dama a bisa zahiri annabi musa alaihissalam ya zaɓi ya cika shekara goma domin wannan shine ihsani da ake tsammani a gani daga wajen wani mutum kamar annabi musa alaihissalam saboda haka ya aura masa yarsa to bayan ya baro shi ne ma kada musa alajal wa sara bi ahlihi anasa min janibin turi nara to bayan ya baro ne zai koma bayan an ɗau shekaru ka ce shekara goma sha ɗaya daga lokacin da ya baro daga barowarsa masar shekara goma sha ɗaya da ya zo nan ya yi wajen shekara goma kafin ma a auri matar to watakila mu ƙara shekara ɗaya bayan aure da shekara ɗaya ce to zai zo ya ga gida ya zo ya dawo masar ya ga abin da ake ciki to bayan shekara sha ɗaya ne ya taho shi ne a hanya wannan abu ya faru ka ga ubangiji subhanahu wataala ya da tsammana faifan can tsakiya na kisar annabi musa a.s. ce iz ra'a lokacin da ya hango wuta faƙala alihi ya ce wa iyalansa in ku so in ni anastu ku zauna nan na gano na hango wuta hango wuta yana nuna cewa cikin dare ne ya taho cikin dare saboda haka ya buƙaci wuta wutar da zai haskaka inda suke sannan kuma wasu ayoyin sun nuna mana cewa bayan duhu akwai kuma sanyi tsananin sanyi wanda suke buƙatar su samu abinda za su ji ɗumi da shi kamar yadda zuwa cikin suratul qasas la'alli atikum minha bi khabarin minan nari la'alli ko dai in je in samo muku garwashi wanda za ku hura ku ga haske aw abin bi khabar in ka muku labarin abinda ake ciki in gano hanyar da za mu bi ko kuma in ka muku garwashi minan nari ka muku garwashin wuta ko kwa ji to maganar a ji ya nuna cewa a lokacin sanyi ne haka a wannan lokaci ne annabi musa alaihissalam ya ce wa iyalansa su zauna a cikin sahara zai je ya dubo ibn Jariru tabari ya fitar da ruwaya mai kyau daga abdullahi dan abbas yana cewa lamma qada musa al-ajal yayin da musa ya gama zamansa wato ajalinsa lokacinsa da ya yanke tsakaninsa da shi wannan bawan Allah na kwarai bayan ya gama wannan yake cewa sara bi ahlihi fadallar tariq sai ya kama hanya da iyalansa zai koma masar fadallar tariq sai ya bace hanya ibnu abbas ya ce kana fi shita kuma a lokacin sanyi ne wa rufi'at lahum nar sai suka hango wata wuta falamma ra'aha dhanna annaha nar yana hango ta ya zaci cewa wuta ce wa kana min nurillah amma haske ne na Allah saboda haka sai ya ce wa iyalansa imkuthu inni anastu nara al-ahl al-ahl a larabci ana kiran ana amfani da kalmar ahl ana nufin mata da yaya sune al-ahl ce al-ahl matarsa ana ce mata ana ce mata ahl ahlinka saboda haka shi nan shi da matarsa ne babu wata ruwa da take nuna mana akwai 'ya'ya amma ya kirawo ta yali kuma ya ba su sigar jam'i in ku zauna ku zauna saboda mai saboda magana ce ta girmamawa wanda mun san ana abin nan ya iyalinka mutum ne yanzu ya aure sabo fil daga shi sai ita kwal a cikin gida a ce ya iyalinka ce suna lafiya suna lafiya kuma ita ɗaya ce ba <laughs> ce suna nan lafiya to kaga suna nan lafiya yana nufin tana nan lafiya saboda ka in kusu yana nufin ki zauna amma dai an yi amfani da sigar jam'i in kusu in ni anas turara ya ce ku zauna a nan na hango wuta don haka al'ahal ana nufin ah, iyali kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce idh gadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida liqital lokacin da kai sammako Allah ki ga annabi lokacin kai sammako daga iyalinka ya fito daga gidansa ce gadawta min ahlika daga wajen iyalinka rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ana kuma nufin matar annabi Ibrahim alayhi salam ita kadai lokacin ba a haifi kowa ba amma aka kira ta ahlal bait ita ce iyalinsa to shi yasa yace da su ku zauna anan anastu nara na hango wuta al'inas shine ka hango abin da baka da shubha akan sa na hango ta kuma na tabbatar wuta ce shi yasa amfani da kalmar anastu ba wai wani abu ne da yake zaton wuta ce shi a gurin su tabbas wuta ya hango saboda aka yi aka yi amfani da kalmar anastu nara ci la'alli atikum minha bi qabasin ko ta kila in kawo muku abin da yake garwashi ne wanda za ku kunna ku ga haske kuma sannan ku kunna shi ku abin nan ku ji ɗumi wasu malamai suna cewa ya yi ƙoƙarin ya kunna wutar da kansa ta kunnuwa domin ubangiji su subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara ga yadda yake so abin ya kasance ce sun maje ta ala ya Musa ubangiji ya riga ya kaddara haka abin yake so saboda haka dukkan hanyoyin da za abin ya tabbata ubangiji sai ya tsara shi haka saboda haka wutar da ya kokarin kunnawa sai ta ƙi kunnuwa saboda haka ya shiga laliban yadda zai samu ta har ya hango alamar wuta ɗin ce to zai je kawo musu garwashin da za su ga haske su ji ɗumi au a ji alan nari huda ko kuma in samu mai nuna min hanya a wajen wutar wannan shi yake nuna maka ya ɓace hanyar da zai bi ya kama eh, hanyar da zai bi ya je ƙasarsa masar sau haka ya ɓace wannan hanya don haka sai yake gaya musu cewa yanzu dai ga wuta can ya hango bara ya je ko ya samu wannan ko ya samu wannan au anan littakhir au ajidu alan nari huda abu na farko ya tabbatar wannan haka yake shine wuta saboda haka ya tabbatar idan ya je tunda wuta ce zai samu garwashi abu na biyu shine ya samu wanda zai ko wato wanda zai nuna masa hanya wannan ba shi da tabbas ba lalle ba ne wanda zai samu a gurin wutar ya kasance shi ya san hanyar masar ɗin ta yi shi ba masar ya nufa ba don haka ya kawo au a nan don ya nuna musu cewa ko ya je ya zo ya samo musu garwashi shi kadai ko kuma in ya je ya samo wani abu kari da bisa garwashin da zai zo musu da shi shine ya samo wanda kuma zai nuna musu hanya cikin waɗanda suke wanda yake tare da wannan wutar watakila ya kasance shi ma yana nufin zai tafi madina ne zai tafi afuwan an gama maganar madina zai tafi masar ne ku duba a nan annabi musa alaihissalam yana neman ya samu haske ne na wuta amma sai ubangiji subhanahu wataala ya kaddara zai samu haske ne na shirya a gurin yana neman ya samu wanda zai nuna masa hanyar da za ta kai shi masar sai ya samu hanyar da za ta kai shi ga Allah sauraka ubangiji subhanahu wataala sai kinsa masa amfani da wata kalma wacce ta yi daidai da abin da ya je tsinta au ajidu ala nari huda shi abin da ya je ya samu alhudal hissi ya samu wanda zai nuna masa hanyar zuwa masar to amma kuma ubangiji subhanahu wataala ba wannan yayi nufi ba zai nuna masa alhidayatul haqiqiyya ne shiriya ta tabbas ta haƙiƙa wacce za ta nuna masa asiratul mustaqim wadda za ta gaishe zuwa ga aljanna ta ni'ima ah, malamai suka ce faɗarsa in kusu ku zauna a nan bai ce wa matarsa zo mu tafi ba saboda me saboda galibi inda ka ga wuta ta matafiya matafiya galibi za ka samu musamman irin wancan lokacin maza ne zalla sauraka maza ne zalla suke yawon fatauci in sun zo sun yada zango a guri za su kunna wuta don ganin haske inda daddare ne ko jin ɗumi in lokacin sanyi ne ko dafa abin da suke bukatar dafa shi don haka bai yadda ya ɗauki matar shi ya je ya shiga cikin maza da ita ba saboda haka sai ya ce ta zauna inda a ce ba wato ba da wannan bane to ai ya kamata ya tafi dare da ita alal akalla ta ebe masa kewa to amma sai ya ce ta zauna don gudun kada a je mazan da ake tsattan daman za a samu a nan a samu cakuɗe ɗaya ne ya tsakanin maza da mata wanda wannan an san cewa wani abu ne wanda dukkan shari'o'i ba su zo da shi ba babu inda wata shari'a ta zo da majiyar da maza da mata a gaurayu a guri guda dole duk inda za a je mata suna gurinsu daban maza suna gurinsu daban amma ba a gaurayu a cakudu ba babu wata shari'a da ta zo da wannan a matsayin wani a abu da yake tabbatacce a wajenta don haka lokacin da ya je sai ya ga wani abu daban ba abin da ya yi tunani ba ba abin da ya yi tsammani ba lokaci ya yi za mu tsaya a nan abin da muka faɗa na daidai ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh